nasabar ka kai wane jikan wane tattaɓa kunnan wane ba zai karɓe ka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a hadisi ingantacce yake cewa isa fatima ya fatima ta binta muhammad salini min mali ma shi'ti fa wallahi la ughni anki min allahi shay'a aw kama qala sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa ‘yarsa Fatima wanda yake santa wanda yake cewa Fatimatu bat'atun minni Fatima wata yanki ce a jikina dukkan abin da yake cutar da ita nima yana cutar da ni ita annabi yake cewa ki tambayan daga dukiyana da nake da shi dukkan abin da kike so zan baki amma wallahi la ugni anki min Allah shay'a ba zan iya amfanar da ke wani abu a wajen Allah ba nasabarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar ita wani yanki ne na cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai amfane ta da komai ba idan ba ta yi aikin alkhairi ba abinda manzon Allah ya gaya mata kenan fa hakanan a cikin alkur'ani Allah ya buga mana misalin matan fir'auna asiyatu bintu mazahib as-siddiqa cewa ita mumina ce tana cewa ya Allah ibnili baitan fil janna ka gina min gida a aljanna wa najini min fir'auna wa amalihi ka tseratar da ni ka tsamar da ni ka kubutar da ni daga fir'auna da irin aika aika da yake yi da irin ta'asa da yake yi kuma ka nisantar da ni daga mutane da suke azzalumai duk zamansu da fir'auna a zaman mata da miji wannan ita bai dawo da ita baya ba saboda aikinta ya yi kyau shi ma fir'auna na dangantakarsa da matansa bai sa zai shiga aljanna ba ya kudumu qaumahu yau qiyamati fa awradahum an-nar bi'sal haka Allah ya faɗa zai jagoranci mutanensa ranar tashin kiyama za su shiga wuta tir ga masaya ga mashiga idan ta zama wuta haka matan annabi lut matan annabi nuhu da ɗan annabi nuhu dukkansu dangantakarsu da annabin Allah bai amfane su ba saboda ba su yi imani ba saboda me yasa ba su yi imani ba subhanahu wataala ya faɗa a cikin alkur'ani yace yawma yafirru almar'u min akhihi ko ranan tashin kiyama rana ne da mutum zai guje wa dan uwansa wa ummihi wa abihi zai guje wa babarsa zai guje wa mamarsa wa sahibatihi wa banihi zai guje wa matansa zai guje wa ƴaƴansa in ya gansu zai gudu yayi ta kansa akwai wa'anda suka fi wa'annan da Allah ya lissafa ne a cikin ayan nan dan uwanka mahaifinka da mahaifiyarka da matanka da 'ya'yanka akwai wanda ka so ka fiye da su a duniya amma in ka gansu a lahira za ka gudu saboda kan aikinka ne kadai zai kwace ka ba na sabaku ba idan nufi kafi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala idan aka yi busa ranar tashin kiyama babu wani dangantaka a tsakaninsu kuma ba za su tambayi junansu ba wannan duka Allah subhanahu wataala yana nuna mana ibnu kathir karkashin yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi yake cewa a tafsirinsa ranar tashin kiyama mace za ta zo ta ce wa mijinta ko namiji ya zo ya ce wa matarsa ni wani irin miji na kasance gare ki sai ta ce ka zame min garkuwa ka zame min masoyi ka zame min komai da nake so a duniya sai ya ce tun da haka ne ɗan aiki ɗaya nake so don in tsira a gaban Allah ki ɗan bani man sai matan nan ta ce wa mijinta kai haƙuri ni ma ta kaina nake sai ta ruga a guje ta bar mijinta waman batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikinsa ya ja shi baya ya yi sanda da shi to fa aikin ma'ana duk wanda aikinsa ya yi sanda da shi nasabarsa ba zai kai shi ko ina ba ba zai gaggautar da shi ba ina ga